بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا Allah; تبتك الله ومنجز تالكي ميكومي cikakken إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 29 ga watan jumadal akhira hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta da da ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke talatin da tara yakubu avenue daura daga Ladima Road a wari Nijiyari Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor Salih al-Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara a darasin da ya gabata a wannan majalisi insha Allah subhanahu ta'ala wannan shine majalisi na 28 za mu tashi a sabon babi inda malam yake cewa babun fi ahkamil mashi ala al-khuffaini wa ghayrihima min al-hawa'id malam yace babun da ke magana akan hukunce-hukunce wani irin hukunce-hukunce almasu alal khuffaini kan shafa akan huffi guda biyu wa ghairihima da waninsu minal hawain daga ababen da suke rufe kafa baki daya to kaga wannan babi babi ne wanda yake so ya karantar da mu dokar Allah subhanahu wa ta'ala a kan huffi ko safa ko takalmi mai rufe ƙafa. Duka wa'annan nassi na musulunci ya zo akan ana shafa a kansu. Duk da shi huffi ba a samu saɓanin malamai ba, dukkan malamai sun yi ittifaki ana shafa a huffi. Inda aka samu saɓani akan safani da takalmi an gane amma idan ka tara dizbirtuttukan halarci saboda an samu hadisai da suka nuni akan haka wasu suna ganin baya kyautatuwa a kai wasu kuma suna ganin ya halarta. duk za mu ji bayani a wannan babi to a wannan babi malaman da suka tafi akan cewa ana shafa akan hubbi a immatul arba'a wa gairihim dukkan malaman mazabobin nan guda hudu da sauran mazabobi Dukkansu sun tabbatar da ana yi kaga Abu Hanifa Nu'man bin Thabit kofi. kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi da Abu Salih أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة سني أئمة الأربعة سنن أقوي أبو ثور شيما أقوي سفيان بن عيينة شيما أقوي سفيان الثوري شيما أقوي إسحاق بن راهوية شيما سأنن أقوي ليث بن سعد shi ma sa'annan akwai dawudu zahiri dukkan wa'annan mazhabobi ne daga cikin mazhabobi na fikihu sai dai hudun nan su suka fi shahara to dukkansu sun yi ittifaki ana shafa akan huffi ina ne aka samu saɓani ne shafa akan safa da takalmi wa'anda suka tafi a kan cewa ana shafa akan safa da takalmi akwai na farko imamu ahmad bin hanbal ya tafi a kan cewa za ka yi shafa a kan takalminka ko huffi takalmi Shi ne wanda ya rufe kafa ka gaba ki daya ko kuma safa idan ka sashi imamu ahmad na ciki akwai ishaq bin Rahuya, imamu ahlun sabo shi ma ya tafi a kai. akwai Sufyan sauri imamu ahli Kufa tare da Abu Hanifa suke amma shi ma yana da mazhaba karan kansa Sufyan Thauri akwai kuma Abdullah ibn al-Mubarak akwai Muhammad bin Hassan al-Shaybani ɗaya daga cikin ɗaliban Abu Hanifa sannan akwai Abu Yusuf shi ma haka sannan dukkansu sun tafi akan cewa za a yi shafa akan safa A gane wa'annan ana maganan tabi'ai da asba'u tabi'in kenan daga cikin kuwa sahabbai wanda suka tafi akan cewa za a yi shafa akan safa hadda takalmi akwai Muhiratu bin shu'ba akwai anas dan malik akwai abu umamata albahili akwai abu mas'udin akwai abdullahi bin abbasin akwai ali bin abi talibin akwai albara'u bin azib akwai kuma sahal bin sa'ad akwai umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dukkan wa'annan sun tafi akan cewa ana shafa akan safa amince wannan da takalmi kuma dalilinsu shine akwai hadisi ingantacce imamu ahmad ya rawaito su a cikin sa a ƙarƙashin musnad na ali bin abi talib da isnadi sahihun li ghairihi cewa ali dan abi talib Allah ya ƙara yadda a gareta abu khairin yake ba da labari ya ce ra'aitu aliyan radiyallahu anhu shi ya ga ali bin abi talib Allah ya ƙara yadda a gare sa tawadda'a wa masaha ala na'alaini yayi alwala sa'annan yayi shafa akan takalmansa wanda suke rufe kafa gabaki daya sun maƙala, sannan alibin bin abi talib sai ya ce لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني ما فعلت بعدني علي بن أبي طالب ناغ منزان الله صلى الله عليه وسلم ياي إرن أبن كوكا جناي أنغنش يازو ياي الولاد يزو كفا بيشري تاكلمون بكوي سيشاف تاكلمون kaga dole za su yi ne mamaki ko wannan wani irin abu sai ce ba dan ni Ali bin Abi Talib na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin haka ba da ni ma ba zan yi ba sai ce la ra'aytu anna batin al-qadamayn huwa ahqqu bil mashi min zahirihima da sai in ce shafa a ƙasan takalmi shi ya fi dacewa akan shafa a saman ko? tun ina ke takawa ƙasa Imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa shine daman ya fara ne da wato khulafa ar-rashidun ya jera asharatul mubashshirun bil janna to ali bin abi talib shine musnadi na hudu a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal amince wannan to kun ga ga abinda ya faɗi sa'annan kuma hadisi ya inganta imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa a cikin kitabun Fahara, babul masu alal khuffai alal ne ya zo da babi na musamman da ke nuna halaccin a yi shafa a kan safa an gane sai zo da hadisin mughiratu bin shu'uba haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa ya zo a cikin abwabu taharati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zo da babi babun fil mashi alal jawrabaini wannan na'alaini babun da ke magana akan halaccin shafa akan safa da takalma guda biyu masu rufe kafa kaga wannan kenan shi kuma imamun nasa'i shi ma ya rawaito hadisin a cikin sunan al-kubra nasa a cikin kitabut tahara babun fil mashi alal jaurabaini wannan alaini haka shi ya zo da a sannan imamu ibn maja a cikin sunan ɗinsa shi ya zo a cikin kitabu taharati wa sunaniha haka ya zo da shi babun maja ja a fi almasfi alal jaurabaini wannan alaini haka imamu ibn maja ya rawaito babin da ke magana akan halaccin a yi shafa akan safa da kuma takalma guda biyu duk da mu a mu ta malikiya makaruhi ne a yi shafa a mai a safa ko takalmi amince tsalan to sai dai ga hadisai sun inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma mun ji ga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga kuma sahabbai sun yi haka to kaga wanne za mu yi aiki da shi za mu yi aiki da abin da ya tabbata daga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayar Abu Musa al-Ash'ari sahabban da suka rawaito wannan hadisi kuma suka yi aiki da shi akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Mughira bin Shu'ba akwai Ali bin Abi Talib akwai Abu Masudin, akwai albara'u bin Azib akwai Anas dan Malik akwai akwai Abu Umama al akwai kuma Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi kenan akwai kuma wato Amru bin Amr akwai kuma wato Umar dan Khattab akwai kuma Abdullahi dan Abbas dukkansu sun tabbatar da ana yin ne shafa akan safa da kuma takalmi ji wannan to wannan babin shine yasa malam yace wa ghairihi ma min alhawa'il da su daga cikin ababen da suke rufe Ka kaga idan ka zo duka wannan zamu ji shimfiɗan da malam ya mana dan ya goge mana wato bayanai a karkashin sa sai malam yace inna dinana dinu yusrin la dina mashaqqatin wa harajin yace lallai mu na musulunci addini ne na sauki ba addini bane na tsanani da takura an gane ba addini bane na tsanani da takura yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkami yace yana daurawa kowane hali abin da ya dace da shi na hukunce-hukunce mimma ta ta haƙaƙu bihil maslaha wa tantafil mashakka wanda ana tabbatar da samun maslaha ta dalilinsa sa'an nan kuma ya kore kunci a cikinsa wa min zalika daga cikin haka ma shara'ahu Allah fi halatil rubu. shine abin da Allah ya shar'anta a halin da mutum yake cikin alwala iza kana ala shay'in min a'dha'i almutawaddi ha'ilun yashqu naz'uhu wa yahtaju ila baƙa'i sai malam ce iza kana ala shay'in min a'dha'i almutawaddi idan akwai wani abu akan gaban mai alwala ha'ilun wani abu shamaki ya shukku naz'uhu zai mai wahala in ya ce zai cire wa yahtaju ila shi ne alwalan yana so abin ya zauna a kafarsa imma li wiqayati rijlaini ko dai dan kariya ga kafafuwarsa kalhufaini wa nahuhima mana ce kaman huffi guda biyu da kuma kwatankwacinsu. su safa da takalmi ko kaga idan ka zai raba ka da fasau ko da sauran wasu abubuwa da za su yi abin nan ɗinka to kaga shi ma yana da amfani sai manan ya ce au liwiƙayatin ra'asi kan imama ko kuma dan kariyan kai kamar rawani kaga in kasa sa ai an rufe kan ko kaga rawani in ka ce zaka cire ai zaka wahala saboda rawani duk da yake mu ba mu saba ba an gane amma rawani kaga yana daga cikin abinda idan ka daure kaga cire shi kuma ne zai dan maka wahala to shi yaya zaka yi idan kai rawani kaga ina masu sarauta sannan kuma malamai wanda suke sa rawani wanda ake ɗaurewa to idan ka zo shin musulunci ya baka dama in ka zo shafan kai ka shafa wannan rawanin ka dawo zuwa ƙeya sannan kuma kai sallah da shi ko bai halatta maka ba kaga akan misali in basarake ne kaga an yi shi haka ko da jela kaga yanzu cire shi aiki ne aiki amince matsalan kaga wannan an yi nan an yi nan ko an mai kunnuwa kamar zomo haka ne sannan an mai ne gemu har ƙasa an gane to idan aka yi shi a misali nake yi a yi to an mai kunne yi kenan an mai kunne guda biyu ai yana da tsantsawo ne yi. shi sa kawai ai kwatanci ne ba wai ana ba ne. ina fata an gane to idan aka yi shi ka ga yanzu ba tsarake idan ya sa irin wannan ka ce mai ya cire in zai alwala ai aiki ne akan sa ko ina siffantawa ne saboda a ga nauyin yanda za a cire to idan sabo yin alwala ne ya kamata ka yi to shine bayanin da mana yake kaga wannan zai yanzu zai ce zai nan ne kaga zai zai ba shi aiki to idan ya zo ga yadda musulunci ya ce ya shafa a kan ya dawo sannan ya shafa a kunninsa kuma ya yi sallah ina fata an gane ina kuma mata masu sa hijabi kuma alwala za su yi kila a ministry ko a wuri, kuma ga maza duk a wurin ka gane za ta ce za ka gwata tana haka tana kokarin janyewa duk musulunci a kasoki shafa sai ta yi shafa a kan kan hijabin zuwa ƙarshe ta dawo da shi ba sai ta cire daga hijabin tana tuttura ta ba duk wannan wahala ne kuma ga hadisi karara akan haka hadisin ummu salama wanda imam muslim ya rawaito yi umarni a shafa akan ne hijabi khimar saboda haka ba laifi ba ne. kaga rashin sani zai sa mutum ya ta wahala an gane to duka wannan shine malai ce addininmu na sauki ne ba na takura ba ne kaga wanda ya san wannan in ya zo ba zai wahala ba kawai zai shafa ne wuce wanda kuma bai sani ba kaga zai ta kokarin sai ya warware ya yi wani abu na kaga zai dauke shi lokaci kafin ya idar da alwalarsa sannan in ya gama ya ce zai ƙara ne nan na tsawa wani ma saboda abin da sai ya hakura da abin in ya cire ba zai iya mai da shi ba to kaga duk wannan akwai takura a ciki to shari'a sai ta zo maka da sauki in ka zo kai shafa a kai. ina ta an gane sai malam ya ci gaba da cewa wa imma li wiqayati jurhin ko kuma saboda kariya ga wani ciwo wa nahwihi da kwatankwacin ciwon ina fata an gane sai ya ce jabira kamar bandeji da ake sawa ko mutum ya ji ciwo a mai pop da ake sawa a rufe ko kuma wannan a nannaɗe hannun ko a nan na ɗe kafar kuma ga shi nan zai alwala ya yi kamata yi an gani misali mutum ne karye sai aka mai mai aka sa mai biyo biya gaba ko kaga ai cire shi ma ai aiki ne ko kaga ana sa reza ne wannan mai kaifin nan da gurur na injin din na a yanke shi in ya gama nuna to in irin mutum ya samu irin wanda ne ya kamata yi in ya zo kawai shafa zai yi ya sallarsa duk wannan ana so a nuna maka sauki na addinin musulunci ba a takura ka ba kuma ba a ce kai ka takura kanka ba an zanci wannan shine sai malam ya ce wa nahwi ha da kwatankwacin duk abin da zai hana ruwa taɓa ƙafanka saboda wani dalili ko ciwo soja ne shi ko ɗan sanda ne ko makamanci haka ya ji wani operation ya ji ciwo ko makamanci haka ko ya karye aka ɗaura kafan ko hannu kaga dole in ya zo alwala kaga ba zai iya taɓa wajen ba to me ya kamata amince wannan duka wannan ana so a nuna maka yadda addinin musulunci ya warware al'amurra na rayuwar musulmi in kaga musulmi yana ganin addinin da tsanani to shi ne bai fahimci addinin ba amince wannan sai dai shi ne ya jahilci al'amari na wannan addini Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa a ah, fa shari'a lallai shari'a rakhasa lil mutawaddi yayi rangwame ga mai alwala an yamsa ala hadhihi al hawa'id yayi shafa akan waɗannan ababan da suka rufe ƙafarsa ko hannu ko kai ai mutum ana iya saransa kai ko a yi sticin ɗin kan a sa wani abu a ɗauri da ba zai iya yiwuwa ya taɓa ba ko saboda wannan dalilin ko ya hatsari a nan naɗe kan da makamancin haka to duka wannan in ka zo shafa za ta yi akai amince wannan kaga yana so ya nuna maka mai sauƙi na addinin musulunci a lokacin da mutum ya fahimci musulunci Allah ka ƙara mana fahimta a wannan addini sai malam ya ce wa tafi bi zalika kuma ya taƙaita da hakan ya wadatar masa ba sai ya wahala bai ce to zai ya cire ya wanke wurin da makamancin haka an naz'iha akan cire wannan abin wa ghasli ma tahta ko ma Ya yace zai wanke abin da ke karkashin wannan abin ai wahala zai sha an daura kafan misali sai ce yanzu sai ya warware tukunna sannan ya wanke kafan in ya wanke sannan ya kara maimaita daurin kaga ai zai dauke shi lokaci ko duk wannan yana daga cikin wani wahalar da mutum zai iya fada ciki to musulunci saboda sauki Allah cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a wannan addinin ba shikenan sai aka zo maka da sauki komai Allah ya zo mana da saukinsa sai ce takhfifan minhu subhanahu wata'ala sauki ne daga gare sa Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya daukaka ala ibadihi ga bayinsa wa daf'an lil haraj anhum da tunkuɗe damuwa gare su kaga mutum a zai shiga damuwa yanzu mata misali idan sun zo yin alwala me suke yi ba kokarin tura hannunsu a kai sai sun taba gashin kaga duk su takura kaga dinnan gefen hijabinsu su biya suke da ruwa an gane kaga duk sun takura to musulunci cikin sauki kawai taɓa ruwan shafa akan ki dawo da shi kenan an wuce wajen sai ta sa hannu ta shafa kunnen shi ke za mu zo kan wajen insha Allah eh eh eh, hmm. eh sai ya sa hannun shi a ciki ya shafa kunnansa. shi ne abin da zai yayi zai sa hannu ne ya shafa kunnan Allah ya samu dace in mun zo kofar tambaya insha Allah za mu amsa wannan tambayoyi sai malam ya ce fa amma masul Ka ga shafa akan hubbi guda biyu aw ma yaqumu maqamahuma min al ko kuma abin da ke tsayuwa a makwafansu guda biyu kamar safa guda biyu waliktifa'u bihi an ghaslin ne. wadatuwa da shi akan wanke kafafuwa guda biyu fa huwa thabitun bil ahadith sahiha malan yace wannan tabbatacce ne da hadisai ingantattu al-mustafidatu mutawatira wanda suna da yawa sun kai matsayin hadisi ta mutawatiri fi masihi sallallahu alaihi wasallam fil hadar was safar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan hubbi a zaman gida kwana ɗaya aka baka in kana mazaunin gida kwana ɗaya da yininta yanzu misali yanzu ba dare ba ne? to yanzu misali idan kai alwala sai ka sa safarka to an baka daga yanzu har zuwa gobe zuwa irin wannan lokacin sai dai in jaraba ce ta kama ka amma in ka zo duk abin da za ka yi kawai shafa za ka yi a kan ba sai ka cire ka kuma wannan mazaunin gida kenan kaga sauki ne dai ko musamman ma da ake sanyi yanzu kaga wani ba kasafai wallahi ba dan sallah ya zama dole ba wallahi ba zai taba maka ruwa ba saboda yana ganin kai shi sanyin nan fata da shi yake to amma kaga duk sauki ne shari'a ta zo da shi haka kuma in mutum matafiyi ne an ba shi kwana uku in ya sa huffi ba zai cire ba har tsawon kwana uku sai dai in janaba ta kama shi don bawali ko ba haya ba zai sa ya cire ba kaga wannan shi ma ne sauki ne ko an gane to kaga abinda shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kenan sai cewa amara bi zalika kuma shari'a Allah da manzansa suka yi umarni da yin haka wa tarhisuhu fihi kuma sauki ne a cikin amfani da waɗannan ababen ko dai huffi guda biyu ko dai safa guda biyu ko takalmi guda biyu ina fata an gani wannan idan mutum ya yi shafa a kansu to zai yi sallah da su duka in mutum ya shafa a kan hufi to ba zai cire hufin ya ce zai salla haka ba saboda yana makwafan mai kafarsa ne ko to da shi zai sallah in mutum ya yi shafa kan safansa to ba zai cire safan ba da shi zai sallah haka kuma in ya yi shafa a kan takalmi to ba zai cire takalmin ba da shi zai sallah to kaga wannan na ƙarshen shine matsala ko Shi ne matsala don ba za ka shigo mana masallaci da takalmi maka ce ya mala an karanta hadisi ranar nan ko za mu ce sarkin wanka ya wanke <laughs> ina ba ta gani amma in kana so ka ɗabbaka sunan sai ka je gidanka ko a ofis ɗinka ka sawo takalminka ka yi shafa a kai ka yi allahu akbar ba wanda zai ce ma kule bali a ce maka cas ko lafiya lau za ka yi sallarka kuma in sha Allahu ka fita daga dukkan wani rigima amma an ka zo masallacin mutane kai wannan kaga ka jawo rigima ina fata an gane to shi sa in dai a takalmi ne kai shi a gidanka ko office ɗinka amma huffi da safa wannan ba matsala in ka sa za ka zo kowa zai shigo masha Allah ya yi sallah ba matsala sai malam ya ce ƙalal hasanu imamu hasanun basiri Allah ya ji kansa da rahama yace haddathani sab'una min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala al-khuffaini daga cikin dalilai ce imamu hasan al-basri shi tabi'i ne kuma yana daga cikin malaman fikihun garin basra daga cikin tabi'ai ya yi rayuwa da sahabbai sama da ɗari biyar daga cikin sabon manzo ya gansu sun gan shi ya yi mu'amala da su Ina fata an gane yana daga cikin imamu ahlul basra ya yi rayuwa da sahabbai sama da ɗari biyar ya gansu sun gansa kuma mutum ne mai tsoron Allah ina fata an gane lokacin da ya zo rasuwa aka gan shi ya suma da ya farfado aka gan shi yana dariya me ya faru ya ce an nuna mai gidansa ne na aljanna ina fata an gane wanda tsoron allan shi ya bayyana har ana ganin a cikin tabi'ai ba wanda ya fi shi in ya ga na bai iya gusar da shi ba saboda bakin ciki fitsarin jini yake saboda tsoron Allah shi bai fito a fili in aka yi maganar mutuwa a yau sai an yi sati ɗaya ba amfana da shi ba yana kuka ina fata an gane to hassan al-basri ya ce na ga sahabbai ɗari ya na ga sahabbai saba'in na haɗu da su sun bani labari da bakinsu annahu masa alal khuffaini cewa manzan Allah ya yi shafa a kan hufi ina fata an gane ka duba al'ausar na ibnul munzir mujalladin farko shafi na 430 zuwa 433 wa qala nawawi Imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama yace Rawan mas ala al-khuffaini khala'iqun la Sauna, min as-sahaba ce mutane masu ɗumbin yawa daga cikin sahabbai sun rawaito shafa akan huffi wanda ba za a iya iyakance yawansu ba kaga duk ana so a nuna maka halaccin ne shafa akai wannan ya zo a cikin sharhu muslim mujallaji na biyu shafi na ɗari da da bakwai. وقال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبلي الشيباني يتي ليس في نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب ونأب أزوتياته أكن شافا إندي أكن هبيني ko takalmi ko safa ba ni da wani abu a zuciyata saboda ni na san a ciki akwai hadisai guda arba'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam ce ka duba al-mughni na ibn qudama mujalladin farko shafi na 360 bi yana so ya nuna maka ne magana akan ne shafa akan huffi ko takalmi ko ne ko safa wa qala ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak yace wa ghayruhu da sama laysa masi mashi ala al-khuffayn bayna as-sahabati ikhtilafun yace babu wani saɓani daga sahabbai akan shafa kan huffi huwa jaizun shafa akan huffi halal ne amma ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه ابن المنذر daga cikin malamai sun nakalto ijma'in malamai akan halaccin shafa akan hubbi wattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jama'a kai bugu da tsari duk malaman ahlus sunna wal jama'a na duniya sun yi ittifaki akan haka بخلاف المبتدعة الذين لا rauna جوازه Saɓanin yan bid'an da ba sa ganin halaccin shafa akai irin yan shi'a suna ganin baya halatta ai shafa akan huffi sai dai ta kafa shi in suna alwala duk mutumin da kaga ya zo wanke kafa ya sa ya taba to dan shi'a ne ka sa mai alaman tambaya Ɗan shi'a ne in dai kaga ya zo yin alwala ya zo kafa bai wanke bai taba kafan shi ko ya shafa ya shafa nan to dan shi ne saboda su shafa suke yi ba wankewa ba an gane to malam yake to sabanin yan shi'a su ne ba sa ganin halaccin yin haka malam yace wa hukmul masu ala al-khuffaini shi fa hukuncin shafa akan huffi guda biyu annahu rukhsatun sauki ne fa musulunci ya zo maka da shi an gane kada ka zo kai ta kumban baki yau za a ce kaza kaza kaza ka san wasu amince wannan ka san wasu idan ya ga wani abin nan sai ta bambami to wannan shari'a ce ta zo da shi kamar matafiyi ne ana azumi an ba shi zaɓi ko da ba zai wahala ba ya adda azumin ya ci abincinsa sai ya zaɓi duk da ba zai wahalan ba ya ce shi ba zai azumin ba zai ci abincinsa kada ka shi yana cin abinci ka ce la ilaha illallah a watan ramalana ka san wani wani ma zai ɗora maka kawalatar an gane a sauki ne na addini sauki ne Allah ya kawo kuma sahabbai sun yi haka akwai wa'anda ana tafiya ba su yi azumin su ba akwai wanda kuma sun yi wanda ba su yi ba ba su ce wa'ancan 'yan tsanani ba ne su kuma da suka yi ba su ce wa'ancan 'yan san banza ba ne saboda mai sun fahimci addini to wanda ya fahimci addini ba zai tada hankalinsa akan wani abu ba idan ya gansa don ya san cewa addini ya halatta to kai mai naka wanda ya halice shi ya ce in ya ga dama yi in ya ga dama ya ajiye sai ce to ya ga daman ajiyewa to kai mai naka da za ka zo kai ta kumfan baki ka ce ya yi kaza amince wannan to shi sa in mutum ya gane addini kyakkyawan fahimta za ka ga ya zauna lafiya ba ruwan shi da tashin hankali da mutane amma an kaga mutum na kumfan baki to ya jahilci al'amari na addini Allah ka shirya da malam sai ya ce wa fi'luhu afdalu min naz'i al-khuffaini wa ghasl ar-rijlaini shafa akan hubbin ka aikata hakan shi yafi falala akan ka ce zaka cire huffin sannan ka wanke kafafuwanka saboda sallallahu alaihi wasallam hakan ya zaba kuma na shi ta ce ma khuyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi isma Allah bai taba ba manzon Allah zabi tsakanin abu guda biyu ba sai manzon Allah ya zabi mafi sauki saboda haka shafan shine mafi sauki shi sa Allah ya shafa an gane kada ta lokaci. a ah, kai ustazan ƙarshen zamani ne ai waye a a me zafi da hadisai nan duk mun karanta zabai ji ko to dan na ce na yi in kai ba za ka yi ka rike naka mana ina fata an gane me kuma na suka a ciki abinda gashi ya tabbata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an gane malam yace akhzan bi rukhsati Allah azza wa jalla saboda yin ruko da saukin da Allah ya kawo Sai da Umar ya taba tambayin manzo Allah akan tafiya yace ai Allah da ya tashi magana ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ko tunda Allah ce laysa alaikum jirahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi a gare ku ku takaita ku a halin tafiya in kun ji tsoron kafirai za su ritsa ku a hanya su kashe ku sai sai na umar ce wa manzo Allah ya ce to ai lokacin ana da tsoro yanzu ba tsoro ya ma'aikin Allah bi inda ka je ba za ka baka tsoron wai wani kafiri zai tare ka hanya ya kashe ka za ka yi sallan ka lafiya to me yasa muke yin kasuru sai manzo Allah ce mai hiya rukhsatu min Allah faqbalu minhu rukhsa ya kai Umar sauki ne Allah ya kawo muku ku karbi saukin Allah nan mu gani amma yanzu wannan kaga cikin sauki ba wani tada hankali manzo Allah ce mai sauki ne Allah ya baku ku karɓi saukin Allah to shine malam yake wannan magana sai yace da'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatan lil mubtadi'a kuma saba wa yan bid'a ne wal masu yarfa'u al hadath shi kuwa shafa yana daga wani hadafi amma tahtal mamsuh akan abin da ke kasan abin da ake shafa a kansa وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya tallafa wa kansa ya ɗaura kansa wani nauyi kishiyar halinsa allati alaiha qadamahu wanda kafafuwansa suke akai yace to ni yanzu bari sai nayi kaza na cire wannan na dauko wannan na cire kaza nayi kaza duk a manzo Allah baya kallafawa kansa bal in kana ta fil khuffaini in kafafuwansa na cikin huffi guda biyu masa ala al khuffaini sai shafa akan huffin guda biyu wa in kana makshufataini in kafafuwa suna nan a zube bai sa komai a kansu ba sai ya wanke kafafuwan ghasalal qadamaini sai ya wanke kafafuwan guda biyu fala yashra'u lufsal khuf li yamsaha alayhi malai ce fala yashra'u lufsal khuf li yamsaha alayhi ba a shar'anta wa mutum sanya huffi dan ya yi shafa a kai ina fata an gani ya ce a yanzu kawai bari saboda shafa barinsa a'a in ka sa shi kenan sai kai shafa a kai in lokacinsa ya zo kada ka zo yin alwala ka ce kai barin jin ɗauko hufin nan don a'a ka sa ne dalili ya sa in ka zo kawai sai kai shafa a kai mazala baya kallafa wa kansa ya ce kai barin cire wannan abin ka ya za kuma a ce in dai ya sa lokacin shafa ya zo zai yi shafa in bai sa ba shi kenan ya zo zai wanke an gane kada ka zo yawon ba ka ce ah, ka ba zan wanke kafan nan ba yau ni ko mun hufin nan sai na sa shi a in ka sa ka zo ka shafa in baka sa ba in ka zo ka wanke shi kenan saukin an gane sai ce wa muddatul matsi alal ne. lokacin da ake yi shafa akan huffi guda biyu bin nisbatin ilmukin ga mazaunin gida wa man safaruhu la yabi'u lahu alqasr da kuma mutumin da tafiyarsa baya halatta masa yin kasar wannan mazabar malikiya da hanabila A akan cewa in mutum zai yi tafiya in tafiya ta saban Allah ne cewa ko kasaru baya baya wajibi a kansa an gane cewa ba zai kasarwa dole wai zai cika tunda asalin wai tafiyar ta saban Allah ce an gano wannan amma idan tafiyar ta halal ne kasuwanci zai kai shi ko tafiya na sada zumunci ba matsala amma idan yana so ya je saban Allah ne irin masu zuwa kallon kwallon ingila ko E masu zuwa kawai saboda yana da kudin banza zai biya kudin tiket ya je ingila wai zai je kallo ana gama kuma ya dawo to a irin wannan fatawar irin su ba halatta su yi mai kasuru amince wannan kaga shi kuma za a turke shi akan almubazzarancin da ya yi da kuɗin tunda Allah ba shi dukiya amana ce aka ba shi kuma ba a ba shi bane dan yayi almubazzaranci da wannan kuɗin amince wannan to shi da sai malam ya ce wa laila shi kwana ɗaya da yinin wannan kwanan wabin nisbatin musafiri safaran ya bi hulahul dangane da mai tafiya matafiyi tafiyar da yana halatta masa yin ƙasar shi kuma kwana nawa zai yi salasatu ayyamin bilayaliha kwanaki uku da dararraki uku zai yi a matsayinsa na matafi zai yi shafa akan hufinsa me dalili malam yace lima rawahu musulmin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ce saboda hadisin da imam muslim ya rawaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ja'ala lil musafiri salasata ayyamin bi layalihinna ya sanya wa matafiyi kwanakin da zai yi yana shafa akan huffi kwana uku da dararraki uku wa yawman wa laylatan lil muqimi yini daya da dare daya ga matafi wato yini da daren ga baki daya shi kuma halal ne yayi shafa akai hadisin imam muslim daga ali bin abi talib sai malam yace wabtida al muddati fil halataini farkon wato lokacin a hali guda biyu ga mazaunin gida da kuma matafiyi yakunu min al-hadathi ba'da wato yana faruwa ne daga sanya wannan huffin lokacin da afkuwan sa huffi ya faru to daga nan za a fara counting kamar yadda na buga mana misali in yanzu ne ko kamar yanzu to sai gobe kamar yanzu shine maximum time ɗinsa ya fita ga mazaunin gida in kuma matafiyi ne sai ya yi yini uku da dararrakinsu shine maximum time ya fita sai ya cire ya sake sabon alwala sannan ya kana mai da shi an gane? shi ne sai malin ya ce li'annal hadasa huwal mujibu lil saboda lokacin da ya faru din na sanya huffin ko safan ko takalmin shi ne dalilin da ke wajabta alwala idan ya zo zai shafa a kai ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث shi halaccin shafa akan hufi yana faruwa ne daga lokacin da hakan ya samu na sa hufin, fa kunu, ibtida al-mudda sai zama faruwan lokacin min awwali jawazil mashi shine farkon halaccin shafa akan hufin, ko takalmin ko safan wa min ulamai amma daga cikin wasu malamai من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسي بعد الحدث yana farawa ne lokacin da ka bayan kasa hufin to daga nan ne yake fara an gane sai mu tashi akan shurutul mashi ala al-khuffaini wa nahwihima sharadan da ke kan shafa akan huffi da kwatankwacinsa idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am idan akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu takaita a karatu na'am to Allah ya sa na sani na'am

ana sa shi cikin takalmi eh, a'a duk wanda kaga ya sa hufi yana sa shi a cikin takalmi ko ni da nake sa hufi ina da takalmi in na sa sannan in na sa takalmi na sa hufin a cikin takalmin da ke sa eh, eh. kamar sanda eh eh eh. eh dukansu za su iya shafa in ɗan sanda ne ko soja kaga ai zai wahala in ya zo cire takalmin sai dai sharaɗin da ake so wanda kaga karatunmu na gaba kenan da za mu zo shin yaya ake so lokacin da kaga bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan lokacin da za ka sa takalmin ka sai kai alwala a matsayin ka na dan sanda ko soja kana sa kana yin alwala in ka zo ka sa takalmin ka ko da alwalar ta warware idan ka zo sake sabon alwala ba sai ka wahalar da kanka ka bude wannan dogon zungure takalmin ba kawai in ka zo shafa za ka yi kawai ka je kai sallar ka da shi a kawai takalmin kawai shi nan sai sa. sai dai kaga shi yanzu ba zai iya shigo mana masallaci ba sai dai tsaya ko ya yi sa. amince wannan kaga sauki ne kaga shi kuma bai takura ba amince wannan eh na'am na'am har da hopi hopi har da shi ma takalmin eh eh eh shafa kawai zai akai eh wannan na kafa eh shafa kawai za a yi eh eh shi ba zai abin da bakwai shafa zai hmm, ba zai cire ba eh. kaga ai dama ai da ayat ta zo akan ah, janaba ya wa in kuntum ala safarin ko aw jaa ahadun minkum min al-gha'iqi aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan ba. daga cikin muhallin shaida ciki shine baka da lafiya ko baka da lafiya ko kana halin tafiya kaga ko shi ma rashin lafiya ne ana shafa an gane taimama ta kama shi shikenan ba wai ya taƙaita sai in ba ruwa bane akwai wanda ana yanzu misali akwai wani yanzu din da ake sani to shi kuma lokacin shiga wahalar sa kenan yana taɓa ruwa jikin shi rikici kenan to kaga irin wannan musulunci bai daura mai dole sai ya taba ruwa ba Ko ya shafa ya je sa. saboda halin da yake ciki an gane to in mutum ya fahimci wannan zaka ga ya samu sauki in ko bai gane ba kaga zai ta wahala zai ta abin nan to kaji saukin da shimfidan da malai mana a farko kenan an gane na'am a kai dewa to to na karba a cikin na kowane yi eh. na'am Na'am. Na'am. Na'am. na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. lada ya Na'am. aiki in ya yi haka lada ya samu ya yi koyi da ma'azu ke nan eh <laughs> na'am <laughs> na'am eh eh sai cire takalmin sai shafa akan safan kaga in ya shafa akan takalmi to dole fa sai ya yi sallah da takalmin kaga akwai matsala to amma in ya cire takalmin ya shafa akan safan kaga yana zuwa zai kwabe takalmin sai je sa da sa lafiya lau eh eh shi ne eh cire takalmin wahala ne takalmin kawai zai shafa duk da akwai safa sai ya shafa akan takalmin ya yi sallah da takalmin ba zai ci kwaɗi ba an gane? duk wannan ba matsala ba ne shi ne alibi na ce talib ya ce da addini ra'ayi ne da sai in ce a shafa a ƙasan shi ne ba a saman ba amma ni manzo Allah na ga saman yake shafa kaga inda ra'ayi ne sai a ce to kasan ne tunda ƙasan ake ta abin nan ina fata an gane bal akwai ma hadisi ingantacce a cikin bukhari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi sallah da takalminsa sahabbai dukkan su su ma suka sa takalmin saboda su inda suka gani kawai magana ta ƙari kawai aka zo ana sallah ana tsaye sai Allah ya turo mala'ika jibrilu a gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takalminsa akwai kazanta a ciki sai sabai suka ga manzan Allah cire ya yi maza ya cire takalmi yana yana cirewa dukkan su ma suka cire takalmin su ana sallamewa sai ga kowa ga takalmi a gefe sai sai a ah, kai ya haka sai suka ce mun ga ka da muwa muka cire sai manzala ce saboda ni Allah ya turo min mala'ika Jibrilu ya gaya min a ƙarƙashin takalmi na akwai ƙazanta shine ne maza na cire ko kuma wa ya gaya muku suka ce saboda mun ga ka cire muwa muka cire sai ce to daga yau duk wanda yake so yayi sallah a cikin ku da takalmansa a masallaci idan ya zo kofar masallaci ya dirge shi a ƙasa kafin ya shigo shikenan kaga a lokacin ba kafet ƙasa ne kawai zalla to kaga yanzu ba kada ka je ka karanta irin wannan hadisin ka ce a shi kenan <laughs> ai za mu dabbaka sunna eh. <laughs> ta ba shi ya tambayan ba a'a ba shi ne na bayan ne injiniya ne ya tambaya <laughs> <laughs> Now, to injiniya to now, now, now, suna na a su sai in sun balaga suka canza eh eh Eh. eh shi sa ai manzo Allah ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani da a duniya buziya ne shi confuciusiya ne shi ina fata ka gane ba yahude ne shi inda zai zo duniya a musulmi yake zuwa duniya inji manzo Allah sai ce fa abawahu sai dai iyayensa guda biyu yuhawidanihi in yahudawa ne su canza su markada shi same da shi ba yahudi aw yunassiranihi in kristoci ne same da shi krista ba nasari aw yumajjisanihi in majusawa ne same da shi ba majusi na fahimci tambayanka idan sun girma yaya hukuncin su yake eh sace su aka yi ina fata an gane kaga matsala ce guda biyu iyayen za a turke shi gobe kiyama sakacin da suka yi suka kyale yaransu haka in sakaci ne Allah zai turke su akan wannan tunda da amana ce in kuma wani abu ne da ya fi karfinsu to suna karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama zai iya shiryar da su ya dawo da su kan hanya in kuwa suka mutu akan haka to ko da yana tare da baban sai ya canza ya markaɗe ya zama wannan saboda kaddara wanda Allah ya rubuta masa in dai Allah ya rubuta masa hakan za ka ga ko ba jima ko ba daɗe in dai a musulmin ne sai ya markaɗe ya dawo in kuwa ba a musulmin ba ne ko da yana cikin musuluncin zai iya ridda kuma ya koma ta tunda abin da yana daga cikin kaddaran abin da Allah ya rubuta masa ba zai taɓa wuce kaddararsa ba an gane Allah ya samu dace na gani shi kenan abin da muka karanta daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu duk abin da zai kai mu kusanci zuwa ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da shi in kuma muka aiwatar muna roƙon Allah ya tausaya mana ya karɓa mana duk abin da zai kai mu nisantan ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kame hannayenmu kada ya ba mu ikon aiwatar da shi kuma ya ba mu lada akan kamewar da muka yi ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka maɗaukaka ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik